This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iji mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko da lol ko kuma niya akan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da Kabiru Fage ni ne Bello Habib garadanci daga nan birnin Washington DC muke fata kuma wani lafiya. Alhaji menene kanin labaran? Shugaba Barack Obama na Amurka ya ba da umarnin tura sojin da yawansa ya kai 150 haɗi da jiragen saman yaƙi hudu zuwa ƙasar Uganda Afirka domin karfafa neman da ake yi na jagoran mayakan 'yan tawayen Uganda Joseph Kony. Wata kotu a ƙasar Misira kuma ta yanke hukuncin kisa ne a kan 'yan kungiyar muslim brotherhood 'yan uwa musulmi 529 saboda samun su da aikata laifin kisan da ya hada har da wani babban jami'in 'yan sandan misira shugaba barack obama da amurka kuma ya isa kasar netherlands domin halartar zaman taron gaggawa a birnin hague tare da sauran shugabannin kasashen turai bakwai masu arzikin masana'antu akan yadda za a maida wa rasha martanin kutse da take yi a yankin crimea To Allah sauke wasu daga cikin 'yan majalisa a Najeriya fa sun fara ɗaukar matsayi game da yadda su fuskanci sakamakon taron ƙasa. Wannan muna kiranta cakulatin unguro angulu ta ga mushen mota. Gwamnan jihar Kano fa shi kuma ya ke ganin wannan taro ne. wannan taro ne dai kawai na bindin-bindin na gwamnati da bata san gabas ba bata san yamma ba to ina mafita to ina mafita tambayar da shugaban sashen hausa ya yi wa dr rabi musa kwankwasa kenan za ku ji wannan hirar da suka yi sannan kuma kamfanonin jarirai fa sun fara yawa a najeriya za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya kuma akwai shirin kabiru fage na ilimi garkuwar dan adam yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar shugaba barack obama na amurka ya ba da umarnin tura sojan da yawansu ya kai 150 da jiragen saman yaƙi samfarin ƙirar cb-22 guda hudu zuwa ƙasar uganda domin ƙarfafa neman da ake yi na jagoran mayakan 'yan tawayen uganda joseph kony wannan kuma shine karo na farko da amurka za ta tura jiragen saman yaƙinta domin sanya hannu a wajen ƙoƙarin gano jagoran mayakan 'yan tawaye kony za a ba da ƙarfi ne wajen bincike akan iyakokin jamhuriyar afirka ta tsakiya da sudan ta kudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma kuma shugaba barack obama tun da farko ya fara ba da umarnin tura sojin amurka na musamman ne guda ɗari a shekara ta 2011 inda suka rika tallafawa rundunar sojin haɗin gwiwa afirka su 5,000 da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya kotun ƙasa da ƙasa dai tana neman jagoran mayakan tawaye joseph con domin amsa laifin aikata laifukan yaƙi ne da wulaƙanta 'yancin bil'adama rahotanni na cewa wata kota a kasar misra ta yanke hukuncin kisa akan 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi wato muslim brotherhood kenan su 529 da saboda aikata laifuka na kisan kai da kuma har da ma ya hada da babban wani jami'in 'yan sanda bayan da suka kai wa ofishin 'yan sandan hari na ta'addanci kotun dai ta yi bayanan cewa waɗanda aka yanke wannan hukunci ka iya ɗaukaka ƙara sama da yadda waɗanda ake tuhuma su ɗari ne ya kamata a ce yanzu haka ake tsare da su a gidan ma'aji amma mafi yawancin su dai kotun ta yanke musu hukunci ne a bayan su kotun ta sallama wasu daga cikin waɗannan mutane su goma sha shida. to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan. shugaba barack obama na amurka ya isa kasar netherlands domin halartar zaman taron gaggawa a birnin hague tare da sauran shugabannin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu taron ne zai tattauna irin martanin da za a yi wa rasha saboda mamayen da ta yi wa yankin crimea jami'an kallon kasa da kasa a taron sun yi hasashen cewa ga duka alamu taron ya fi ba da karfi ne kan tsara martanin da kasashen yammacin turai za su maida wa rasha ne wanda ake shirin sanya mata takunkumi saboda mamayen da sojin nata suka yi wa crimea a farkon watan nan an shirya cewa shugaba barack obama da sakatar harkokin wajen amurka za su haɗu domin tattauna wa tare da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sargi lavrov rahotanni daga malaysia kuma na cewa wani shirgegen jirgin ruwan sojin kasar australia yana kokarin gano inda jiragen saman ko ce jirgin saman fasinja na malaysia ya bace a yankin ruwan tekun kudancin india firayim ministan australia tony abbott ya ce jirgin ruwan sojin hmas ya samu nasarar isa inda ake kyauta da zaton cewa daga wajen ne aka daina ganin jirgin a na'ura a mako lokacin binciken sai aka hango wasu abubuwa suna kaiwa da komawa a saman ruwan tekun na wannan yanki yau litinin da ya da hansi hukumomin kasar china dai suka ba da sanarwar cewa sakamakon binciken da jami'anta suka yi na gano wani jibiyoyin abu da ake kyautata cin jirgin ne ya ɓace wannan sakamako rotani na cewa sai da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da kulake da harba ruwan zafi kafin su sami nasarar tarwatsa dubba masu zanga-zanga kin jinin gwamnatin taiwan har ma sun je sun nemi su hana ayyukan ofisoshin gwamnati a jiya lahadi masu zanga-zangar suna fushi ne da yarjejeniyar da aka bada ta sanarwa cewa an cimma wata yarjejeniya ne a tsakanin china da taiwan a yau litinin kuma sai hukumomin kasar suka rika kaman kan mai uwa da wabi inda suka kame akalla masu zanga-zanga da yawan sai kai hamsin da takwas sama da mutane da ɗari goma ne aka ba da rahoton sun jikkata. cikakkun labaran duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla fa yau aka ci gaba da taron ƙasa a Najeriya kuma 'yan majalisar tarayya na yi wa wannan taro kallon a yi dai mu gani. Barin haɗa ku da ma a can birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya. na bayan fagen taron ƙasa dai na ci gaba da bada shawari da hanyoyin da suke ganin za a cimma nasara ba tare da tada jijiyan wuya ba mahalarta taron na bayyana ra'ayoyi mabambanta kama daga masu cewa babu abin da za a zartas sai an samu goyon bayan biyu bisa ukun taron da masu cewa babu ma abin da taron zai cimma sai dai kawai a zauna a gaggaisa kowa ya kama gabansa irin wannan ra'ayi na ƙarshe bai kwanta wa ɗan majalisa abdulrazak zaki a rai ba da haka ma ya tara manema labaru a abuja ya kushe matsayar zaki na ganin duk wanda ke ganin taron bashi da muhimmanci ya fi zama mai ma'ana ya fice daga taron kada ya zama an ki cin biri an sha romo. Duk wanda ya sami kansa har ya riga ya shiga ciki to muna kira a gare su da su daina cewar sun san taron kawai shirme ne za a je a a ciki. Duk wanda har ma in ya karba ya shiga ciki to ya je shi ya tsaya ya tsayi wadaka ya gaya wa taro gaskiyan al'amari ba kawai ya ɗauke shi maganar shirme bane a je a yi amfani da sunanka da nambarka da za a kirga a ce kun amince akan abin da zai cutar da ƙasa shugaba jonathan ya yi kira gare ku 'yan majalisa da ma ku kaɗa ƙuri'ar nan ta biyu bisa uku wato referendum na amincewa da sakamakon wannan taron ya kuka da wannan wannan mu muna kiranta cakulatin bungoro angulu ta ga mushen mota don haka abun da ya dace ga kasha shine za mu yi shi abun da bai dace ba inda ka san shirme haka muka ɗauke za mu yi fatali da abin da suka kawo na shirme sabuwar kungiyar nan mata a haɗakar matasan arewa wato coalition of northern youth congress na ganin tattauna hanyoyin yaƙi da talauci zai fi amfanar al'umma a taron Hassan Waziri Cinade shine shugaban kungiyar. In ka kula da Najeriya ga baki daya matasan arewa sun fi sauran matashan da suke wasu yankuna na kudancin Najeriya yawa. Kuma mu ne muke da karancin ilimi ga talauci. Kuma ana amfani da wannan dama din akan shigo wasu abubuwa ana amfani da matasan saboda yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace da su yi wannan shiga wannan harkokin ba. mun haɗu gaba ɗaya a kano mun yi mitin da shugabannin ƙungiyoyi da suke arewa ga baki ɗaya 19 northern state nan gaba ɗaya kuma mun fara tuntuɓan wasu daga cikin mu na arewa kuma duk abin da za mu yi a matsayin mu na 'ya'ya a gare su za mu je mu zauna za mu nemi shawararsu kuma za mu nemi albarka daga wurin su. Shi ma Igwe Martins da ke yankin Ibo na watsi da masu dawo da kamfe din raba ƙasa ko ko kafa ƙasar Biafra ta go ojuku Yanzu sun fito sun ce ga abubuwan da zai faru zai mu dinga wayewa matasa mutane kariya ne sun fara fito abin da sun iya kuma ba za mu karata su su je su neman wani aiki daban ba dinga tada hankalin mutane ba. ko kwanan nan fa wasu matasa sun yi kukan kura za su je su kafa tutocin biyafara a gidan gwamnatin enugu wannan ya nuna fa kamar wannan aƙida tana neman farfadowa kai ya kake gani lamarin ai ba mutanen mosob ba ne saboda ainihin uban mosob ba ne ubanmu ne kuma ya yi da cewar za a yi adalci an cuce mutane a baya an ci hakinsu an wulakanta da su a kan siyasa kawai ba kan gaskiya ba ne don haka inda za a tashi za a yi na gaskiya suna tare da kasan nan rashin karfin tsarin mulki ga wannan taro shi zai iya haddasa cikas ga duk ma wata shawara da za a zartas matukar majalisa ba ta amince ba kuma yawanci 'yan majalisar na nuna suke da haƙƙin irin wannan tattaunawar tamkar an shiga gonarsu ce ko ko an yi musu shiga sharo ba shanu nasiru adamu hikayen murar amurka daga abuja najeriya adala a gaida Nasir Adam El Hikaya. Gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kunkusu ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa inda ma ya hira da shugaban sashen Leo Ken. Wanda ta bi gwamnan ya ce ta yaya yake ganin wannan taro na kasa yake wakana yanzu ne? Wannan taro ne dai kawai na bindin-bindin na gwamnati da bata san gabas ba bata san yamma ba. To ina mafita? Mafita shine tunda Allah ya samu a cikin wannan yanayi sai mu yi hakuri shekara ta 2015 'yan Najeriya su fito su nuna wannan gwamnati wanwe yadda ke za ta fita a samu gwamnati ta kwarai a najeriya anya za a yi zaɓe mai kyau na kwarai kwa eh to ai muna sa rai a yi zaɓe na kwarai amma na son tabbatar maka da cewar mutanen najeriya gabar da yamma kudu da arewa sun gane cewar wannan gwamnati tana da matsala wannan gwamnati ina zaton shugabanta ne kawai ke son ya wuce in ba shugabanta ba ba na zaton da wani mai son ci gaba a najeriya wanda yake son ta wuce domin akwai matsala kowane sashi ina da matsala irin tasa kuma da matsalar arewa nan na tabbata ta shafi dan kudu domin wasu suna nan da kamfanoni in sun yi kayan mu suke kawo mu saya in ana cikin wahala ko dai babu kudin sayan kuma lokacin da ake ya kamata a saya din kowa ina gidansa an ce kar a fito da sauran matsaloli iri iri saboda haka wannan fituna wani rigingimu ta shafi kowa kuma duk abin da ke ya shafi rauni ne na shugabanci menene bambancin pdp da apc a ganinka to um, akwai babban bambanci tsakanin apc da uh, pdp mm. idan ba dan da bambanci ba ai kaga da bambar pdp na dawo apc ba na farko a yanayin yadda jama'iya ko jama'iyyu suke tafiya a najeriya musamman kuma a yadda take a halin yanzu wanda ake da jagora wanda shi kansa bai san hanya ba wannan babban matsala ce me kake nufi da bai san jagora duk wanda yake hausa ai ya san ma'anar kasa jagora wanda shi maidansa yake a rufe wannan babban matsala ce kuma an ɗauki dama an ba shugaban ƙasa na najeriya a jam'iyyarsa damar da take bai kamata a ce an ba mutum ɗaya ba to amma dai haka tsarin yake a halin yanzu hmm. wannan babban haɗari ne a gurin jama'iyyar ko babban haɗari ne a gurin al'umma ga baki ɗaya mu na tabbata da yawanmu da muka fita daga cikin pdp mun gane cewar akwai matsala a shugabanci mun gane cewar in mun zauna mun taimaki wannan shugabanci ba mu kyauta wa ƙasarmu ba hmm. mun gane cewar kuma mu zauna ba mu taimaki shugabanci a gurin ba zai zamanto kuma kamar cin amanar jama'iyya ne wannan shine sa muka ga ya kamata mu samu wa najeriya mafita mu zo mu haɗu da mutane waɗanda suke masu son ci gaba mutane masu gaskiya mutane masu daraja musamman in ka duba tsari yanzu wanda muke da shi mm-hmm. na shugabanci a cikin wannan jama'iyya ta apc mm. idan ka duba shugabanninta tun daga kan jar muhammadu buhari ya taho har ƙasa ya zo ma kan ciyaman na jama'iyya wanda yake na apc yanzu na kasa da sauran shugabanni da aka zaba yanzu wanda suke tafiyar da ita kai ka san mutane ne wanda suke masu daraja masu mutunci kuma mutane ne wanda suke sun san hanya kuma yayin da suka samu dama na tabbata najeriya za ta fi yadda take tafiyar nan To hirar da shugaban sashen Hausa yake nan da gwamnan Rabi Musa Kwankwaso. Kamar yadda dai ake fashi da makami a Najeriya yanzu kuma sace mutane ko in ce yanzu abin da ya yawa shine siyar jarirai a sayar da su ko in ce kamfanin jarirai bar dai mu je wannan rahoto na wakilin mai ladan ibrahim ayawa daga lagos a najeriya an dai fara samun wannan kamfanin jarirai ne a jihar abia a wani lokaci can baya ana cikin haka kuma sai gashi a kunnu kai a jihar imo da jihar enugu a farkon wannan shekarar kuma sai gashi an samu kamfanin a jihar ondo a gama wannan ba kwaram sai gashi a jihar ogun shi dai kamfanin na jarirai wasu mutane ne musamman mata ke tattara yan mata masu ciki waje guda suna kula da su da zarar sun haihu sai su karbi jariran su sayar da su ga mabukata a bisa binciken da murya amurka ta yi wasu jariran ana sayan su ne domin yin sadabaru wasu kuma marasa 'ya'ya ne wato waɗanda ba su taɓa haihuwa ba suke saye su rike su a matsayin su wannan mugunyar sana'ar dai ta fara ne tun daga shekarar 2011 kuma 'yan sanda sun yi nasarar kubutar da yara mata har su 125 daga wannan mummunar tabi'ar kamar yadda bincike ya nuna wasu 'yan matan da sanin su ne cewa za a sayar da waɗannan jarirai nasu domin daga ƙarshe akwai abin da ake basu wasu kuma dabara ce ake musu bayan sun haihu sai a ce yaron ko yariyar ta mutu na baya bayan nan dai shine wanda aka samu a jihar ogun a garin akute da ke cikin karamar hukumar ifo kuma 'yan sanda ne suka kaddamar da bincike biyo bayan bayanin da suka samu kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ogun musa ike mifuna oko yake cewa mun zo gidan da misalin karfe bakwai na safe amma ba mu samu kowa ba muka koma daga bisani muka sake dawowa bayan mun ƙara samun tabbacin cewa suna nan cikin gidan a dawowar mu na biyu ne muka same su cikin wani ɗaki su tara an aje su wuri guda ita ko maduga war tafiya wato waɗanda waɗannan yaran ke ƙarƙashin ta mrs angela chigozi ta tabbatar da cewa ita ce ke kula da waɗannan 'yan matan kuma tana sayar da jariran ne bayan sun haihu ga da abin da take cewa idan sun haihu ina sayar da jaririn nika kuma dan basu wani abu daga cikin abin da na saya to nawa yake sayarwa ina sayarwa ne a naira dubu ɗari uku kowane jariri da kuma aka tambayi ɗaya daga cikin waɗannan yaran mata waɗanda shekarunsu ke tsakanin sha shida zuwa ashirin da biyu ko yaya ta kawo kanta wannan gidan sai ta fara bayani tana kuka kamar haka when i was pregnant so i tried to quit the baby the baby don't want to quit so i wait Salin da na yi ciki ban faɗa wa na ba na yi ƙoƙarin zubar da cikin amma hakan bai samu ba sai wata ƙawata ta haɗa da wani mutum mai suna Fajo wanda shine ya kawo nan abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa dai shine yadda wannan lamari ke neman zamewa karfen kafa duk da kame masu wannan mummunar sana'ar da ake yi amma ka yanzu masu yin sa ba san annabi ya faku ba domin cikin waɗanda aka kama tun daga jihar Abia a shekarar 2011 zuwa jihar Imo ya kai jihar Enugu da jihar Ondo yanzu a jihar ogun ba wanda ba hukunta shi ba daidai da dokan kasa tanada idan ka cire na kwanan nan wanda ita ma za ta fuskanci hukunci amma har yanzu iya ake yi kamar ba a yi turka shi akwai sauran aiki ga hukuntan kasan nan ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria Madala a gaida Ladan Ibrahim a yawa kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogo mai misalin karfe 11:17 ga shirinmu na gaba. Ilimi ga garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke more. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shin ta yaya ne ziyarar da jami'an ilimi da ɗaliban ƙasa da ƙasa ke yawaita kawowa nan amurka ke tallafawa ci gaban ilimi a ƙasashe masu tasowa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a masana da malamai da ke gudanar da bincike domin gano hanyar bunƙasa ilimi a ƙasa da ƙasa musamman ma masu tasowa suna yawaita gudanar da taron ƙarawa juna sani a nan amurka shin yaya irin waɗannan tarukan ke ba da gudunmawar bunƙasa ilimi a ƙasashen masu tasowa ne tambayar kenan da abokin aiki na bello habib galadanci ya yi wa jami'in ilimi sanin yusuf lokacin da ya kawo mana ziyara shi kuma sai ba da amsa cewa mun tattauna matsayin ilimi a nan amurka da kuma matsayin ilimi a kasashenmu najeriya sannan kuma sun horar da mu akan wasu hissoshi akan yadda za a inganta ilimi sannan mun duba ilimi a sauran kasashe na duniya kamar su india akwai wakilan india akwai wakilan nicaragua akwai wakilan sauran kasashe kamar irin na su south america akwai su kamaru da kuma su turkiya to masha Allah yanzu bar mu dan kuma a nigeria me kake yi kuma ya aka hakan yake da eh, nasaba da zuwan kana yawwa ni malami ne a nigeria a wata makaranta da ake kira Al-Iman School kuma ni ne uh, vice principal ɗin wannan makaranta da take garin jos to lokacin da ake shirye-shiryen shi wannan abu an sa shi a matsayin zaɓe ne bisa cancanta kuma mu da muka mika takardu muna da dama don abin ma an kaga yawan jama'a da malamai da suka sa takardunsu domin a yi wannan al'amari tare da su yana da yawa to sai aka ba mu jarabawa mataki-mataki wanda a kowane mataki da alhamdulillahi duka dai na samu nasara to masha Allah yanzu shi wannan shiri da kuka zo kuka yi a nan kamar me aka fahimta a cikinsa kuma ya za a ɗauke shi a kai shi Najeriya ya amfani yawa alhamdulillahi akwai abubuwa da yawa da muka fahimta a shirye-shiryen da suke gudana da ya shafi ilimi a nan ƙasar amurka uh, na farko yadda ake amfani da kimiyya a ajujuwa wajen gudanar da darasi wanda ya sha bamban da yadda mu muke ba da darasi to nan ma mun ɗauki wani darasi a kai sannan abu na biyu akwai wato idan ka lura eh, tsarin ba da shi darasin akwai yadda sunan suna mai da hankali ne a kan su ɗaliban su zurfafa bincike a tsakaninsu shi dai malami kawai yana nuna musu kamar hanya ne wanda shi ma alal hakika ya sha bamban da kamar namu tsarin wanda shine muke kira teacher centered su kuma nan learner centered wato ana mai da hankali akan ɗalibi ne mu kuma namu ana mai da hankali akan malami ne to suka ce idan aka mai da hankali akan ɗalibi yana kaifafa tunanin ɗalibi yana kuma ba su kofa wajen iya yin bincike to masha Allah yanzu uh, menene matsayinka na malamin makaranta kuma mataimakin shugaban makaranta irin ta primary ko Eh, shugaban mataimakin shugaban kasa na secondary menene matsalolin makarantun mu ne a hali yanzu to idan ka duba makarantun mu a kasashe kamar su Najeriya suna samun karancin kulawa musamman makarantun gwamnati ba a mai da hankali wajen gudanar da su wanda wannan abin yana jawo koma baya a yadda gabatar da gudanar da su waɗannan makarantu ke faruwa sannan na biyu ya kamata a ce shi tsarin ilimi ana kula da kaman su haƙoƙin malaman saboda shi kansa ilimin ya yi daraja da na zaunan ƙasar amurka na ga malami lalle yana da daraja sosai to kaga kamar gwamnati eh, in ka lura ba ma sakandare ba har ma jami'o'i duk lokacin da suka tafi yajin aiki ba wai kan damu gwamnati ba ne sosai saboda su hankalin su gwamnati yana kan wani abu ne na daban so za ka ga abin takaici mataki ma na kaman jami'a ma malamai za su tafi yajin aiki na matsayin watanni ba tare da abin ya dami ita gwamnati ba to kaga wannan ma ya kamata lallai lallai a mai da hankali a kansa kuma kayan aiki da ake bukata domin gudanar da aiki saboda shi aiki ba zai taba gudana ba sai da kayan aiki saboda haka lallai ya kamata makarantu na gwamnati waɗanda ma ba na gwamnati ba ma ya zamanto an saka jari sosai wajen gudanar da su masha Allah yanzu kamar irin rigingimin da ake fama da su a Najeriya na rashin tsaro eh, na san a shekarun baya taɓa shafin wannan makaranta ta kuta al'iman ah, yanzu kamar wani irin matakai aka ɗauka ne domin a ga irin waɗannan matsaloli ba su faru ba ganin kuma irin fitunan ma da aka samu a buniya da kwanakin bayan nan. To, ah, ka san wato duk lokacin da ka duba maganar tsaro a ƙasashen irin na Najeriya to sai dai mu ce la haula wala quwata illa billah ko ba haka ba Eh, saboda kaga ita wannan makaranta lokacin da waɗanda suka ɗauki eh, doka a hannunsu suka zo suka ƙona wannan makaranta eh, suka yi wannan al'amari ya kamata a ce akwai tsaro ingantacce saboda mutum baya iya gane irin lalacewar abin sai wani abu ya faru yanzu kaga ai ba ma na buniyadi shine farko ba ma kaga an ƙona makarantu da yawa ɗalibai sun rasa rayukansu kuma kullum zaka ga a kokari ake a ce an ɗauki wani mataki sai dai mu rinka jin labarin a ana ɗaukan mataki ana ɗaukan mataki amma duk bai hana abubuwan faruwa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimin to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel assalamu alaikum voa ku gaya wa kungiyoyin da suka fara tofin alatsi ga taron makomar najeriya mu dama mun ce a kai kasuwa sako daga safiyanu zangon daura hakika yanke hukuncin da aka yi na kisa ga magoya bayan shugaba muhammadu mose tabbas hakan yana iya ƙara rura rikici a ƙasar sako daga sani shaga ƙofar ƙaura katsina yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin taron fuka roƙon allah muke yi ubangiji allah ya sa duk wansu suke ɗauke da wannan cutar allah ya kama su sauƙi da duk wasu cututtuka baki ɗaya saƙo daga ukasa abdulsalam koko da aliyu m aliyu ɗan agaji jega jihar kebin najeriya allah ya kawo mana ƙarshen zidda da ake yi a najeriya ga mutanen da ba su gani ba da kuma duniya baki daya sako daga mustapha lawal bakiri daura taron g7 wanda shugaba obama ke halarta a kasan holland da wuya kwalliya ta biya kudin sabulu idan aka dubi yadda taron ya dosa ni dai shawara ta gare su su ba da himma wurin kau da manyan makamai a duniya sako daga buba mai goro gashuwa. Inusa. Inusa, lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa? Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Sha ɗaya da minti 27 shine agogo ma'anan birnin Washington DC ga takaitattun labaran duniya. Gaba barak Obama na Amurka ya ba da umarnin tura sojin da yawan sai kai 150 haɗi da jiragen saman yaƙi hudu zuwa ƙasar Uganda domin ƙarfafa neman da ake yi na jagoran mayakan 'yan tawayen Uganda Joseph Kone. Wata kotu kuma a ƙasar Misira ta yanke hukuncin kisa ne akan 'yan ƙungiyar Muslim Brotherhood wato 'yan uwa musulmi su 529 saboda samunsu da aikata laifin kisa wanda ya haɗa har da wani babban jami'in 'yan sanda a Misira. shugaba barack obama na amurka kuma ya isa ƙasar netherlands domin halartar zaman taron gaggawa a birnin hague tare da sauran shugabannin ƙasashen turai bakwai masu arzikin masana'antu akan yadda za a maida wa rasha martani na kutsen da take yi a yankin crimea rotanni kuma na cewa sai da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da kulake da harba ruwan zafi kafin su samu nasarar tarwatsa dabban masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnatin taiwan har ma sun je sun nemi su hana ayyukan ofisoshin gwamnati a jiya lahadi masu zanga-zangar suna fushi ne da yarjejeniyar da aka ba da sanarwa an cimma a tsakanin china da kuma taiwan To madalla da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can dare in Allah da zamu dawo muku da wani sabon shirin. A nan ne ma zamu kawo wannan shirin na labaran wasanni da Aliyu Mustapha Sokoto yake gabatarwa kowace Litinin. Yanzu amadan madan Fage da ya kama labaran duniya da kuma Julie Lessas Gresham ta haɗa mana sauti ta bada umarni sai kuma injiniyan mu a hali yanzu Misha. Ni Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ta zuci. Assalamu alaikum sai anjima. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.